شهر رمضان وطن أزمي شهر kara kara tafakkuri na na bincika na na gina akan ramadana watan alfarma da duka dama أم حبوبا رب صل على سيدنا محمد دابا وعلى آله وأصحابه بوار بوالدي شكيما وأتباعه أسقيا ذوي abin da watan ramadana shaharun ramadana alladhi unzila fihi alqur'ana a cikin sani futihat abwabul janna ci a goma a cikin sani ke duk a rufin dama hmm, daɗin bisa daɗi marhaban wajen makwabta ko ku a nisa watan soyayya a tsakankanin umarni kusanci sabo kada shi warware azuminka karya da namima giba su fita a bakinka kaga kaulin zuri haramun ga ramadan imanin saba za shi wai gari an kankare masa dukkan zinuba a waladat ku ummuhu ni kalil na duba in ji manzan Allah ta sanya dulkarami bauta da ku ci amin ɗaukakin musulmi maza da mata